يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu yini ne na juma'a biyar ga watan zulkada hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da daya ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan lokaci ne na musamman da muka kebe domin gabatar da muhabara domin taya ɗaya daga cikin ƴan uwa samun ƙaruwan aure da ta yi mai suna amina habu baba ari da angonta baba ali baba alkali abdulkadir wanda auren za a ɗaura shi 20 ga watan oktoba ne shekara ta 2012 kusan akalla mace nan da wata guda kenan muna yi musu addu'a da fatan alkhairi allah maɗaukin sarki ya sa musu albarka ya sa albarka cikin wannan aure da za a yi ya zaunar da su lafiya duk wani arziki na duniya da lahira da allah maɗaukin sarki ya tanada to muna roƙon shi da sunan shi da siffofin shi to ya ba waɗannan bayi nashi iyayensu kuma da suka zama su ne asali wajen samar da su na tarbiyyarsu muna roƙon allah ya masu gafara duniya da lahira allah ya sa a samu jikokin da iyayen da kakannin duk za su mori waɗannan 'ya'ya duniya da lahira 'yan mata da zaurawa da sauran samari da suke neman aure da kuma waɗanda ke cewa a yi masu addu'a to muna roƙon allah maɗaukin sarki kasantuwan shi ne wanda ya saukar da alkur'ani mai girma ga annabi yake tafi da giragizai ne ubangijin mala'ika jibril da sauran mala'iku muna kamun ƙafa gare shi da dukkanin sunayen shi wanda ya saukar a cikin littafin shi ko ya sanar da wani bawa daga cikin bayan shi ko ya bar wannan ilimi gare shi a keɓe da ya ba su maza nagari masu addini da ɗabi'a waɗanda za su kyautata musu kuma su kyautata ma iyalan da allah maɗaukin sarki zai ba su su zama masu mutunci da za su mutunta masu iyaye allah maɗaukin sarki ya samu dace in ba manta ba kamar yadda sanarwa ya gabata cewa a wannan ganawa su da dama in za mu yi wa'azi domin taya wata ko wani samun karuwa irin na aure mukan yi wa'azi a wani lokaci wanda yake da alaka da maudu'in shine ke da alaka da aure wani lokaci kuma sai mu ɗauko wata matsala daga cikin matsaloli na shari'a ko na rayuwa sai a tattauna domin a yi al'umma nasiha domin in suka faɗaku sai abin da ake gaya masa a shari'ance to wannan shine zaman su lafiya duniyansu da kuma lahiransu akwai abubuwa masu tarin yawa wanda waɗannan abubuwa rai irin na ɗan adam yana matukan son su to amma kuma allah madaukin sarki ya hana bawa ya yi waɗannan abubuwan idan ɗan adam ya nisanci waɗannan abubuwan da allah ya hana to sai allah ya gayyaci wannan bawa a matsayin ɗaya daga cikin manyan masoyan shi kuma ya shirya jin kai da yarda gare shi na musamman wanda ba kowa ke samun wannan ba sai ire-iren waɗannan bayi masu ma mahalicinsu irin wannan biyayya muna fatan allah ya sa muna daga ciki a yau ma mun ɗauko matsala ɗaya daga cikin matsaloli ne wanda ta ci ta cinyewa kuma take ci ma al'umman musulmi tuwa ƙwarya ba wai ɗaliban ilimi ba kuma ma ba jahilan gari ba hatta wasu daga cikin malamai da ba su rijistan kansu wajen fahimtar alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba sun sa kansu cikin ɗimuwa. sun sa kansu cikin harguwa sun jefa kansu duniyan saɓani mara fa'ida sun kasa fahimtar abin da allah maɗaukin sarki yake nufi ta hanyar halittan bayan shi da aiko manzannin shi da saukar da littattafan shi sai suke da saɓani akan wannan matsala wannan matsala ba wata bace illa matsalan hukuncin hoto a musulunci idan aka ce hoto wanda za ki je ki zauna a ɗauke ki ko kuma hoto wanda za a yi na makaranta ko wanda za a sa a fasfot yayin tafiya aikin hajji ko in kina son ki bar ƙasanku ko hoto da ake yi domin a gano wata lalura daga cikin lalurori a wani ɓangare daga cikin bangarorin jiki to waɗannan masayil ɗin za mu zo za mu tattauna su a ɓangare ɗaya ɓangaren farko ɓangare ne wanda ba zai yi faɗi ba wajen tattaunawa ma iya cewa hoton da ake sa ɗalibai a makaranta su kawo da hoton da matafiya tun daga tafiyan kasuwanci ko aikin hajji ko tafiya na hutu zuwa wasu ƙasashe ake cewa su je su yi da hoto da ake sa marasa lafiya su je su yi waɗannan wasu daga cikin hotuna ne da ya halatta a musulunci wanda kai tsaye magana da za mu yi a kai bai da tsawo za mu yi magana akan hotuna da ake sawa a cikin littattafai domin koyar da yara ilmomi a makarantun boko da makarantun islamiyya da kuma 'yar bebi da ake ba 'yan ƙananan 'yan mata suna amfani da shi domin ya ɗebe musu kewa a matsayin kayan wasa to duk malam zai zo ya ɗan yi mana magana ɗan kaɗan akan waɗannan ababe amma a hakikanin gaskiya abin da zai wawusan mana lokaci mai yawa shine irin waɗannan hotunan da ake yi alika a ɗakuna ko alika a ofisoshi ko leka a ƙofofin fadiddika na manyan sarakuna da wajejen kasuwanci da kuma jikin motoci ko babura da sauran kayan sufuri da irin waɗannan hotunan da za ka ga an sa shi a matsayin background a kwamfuta ne ko kuwa a wayan hannu ne da wanda za ga 'yan mata sun tara hotunan ƙawayensu da nasu da na kanninsu da na iyayensu da na samarinsu sun tara a cikin waya suna kallo yana burge su ana ɗebe musu kewa a takaice ba za mu kai da nisa ba hotunan da wasu ke sawa a cikin wayoyinsu ko kuma a jikin computers nasu wanda yake ɗauke da hotuna na batsa da fina-finai na badala wannan ko ba a yi wa'azi a kai ba kowa ya san haramun ne amma hoton da ke da kanki za ki tsaya ki ɗauki kanki ko kuma ki ɗauki watanki wannan shi ake magana a kai za ku ji hukuncin malaman musulunci a kai ku ji tsoron allah da yadda kuke sha'awan abu to ku yi ƙoƙari ku bincika ku ga me allah maɗaukin sarki ya faɗi kan wannan abu ba don komi ba sai don shi musulmi an shiryar da shi akan cewa wala yahillu lahu an fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar laifi. bai halatta ga musulmi ya aikata wani aiki aiki koya yake ba face siyasan hukuncin allah akan wannan mun gane wannan da kyau ko kuma shi musulmi in ya tashi tambaya a gaya mai hukunci yana bincike ne a gaya mai hukuncin da ya zo daga allah ta hanyar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a bisa fahimtar annabi da shi su sahaban nashi idan wannan ya tabbata a bisa ilimi na tabbas to shi musulmi ya kama hanyar da zai tsira duniya da lahira amma kun ga waɗannan hotunan to sun shiga cikin zuciyar wasu daga cikinmu har suna ganin waɗannan hotuna wani ɓangare ne daga cikin ɓangarori na rayuwansu don wata in an mata wa'azi sai da ci ai iyayenta ne wata ta ce ai mijinta ne wata ta ce ai shugabanta ne wata ta ce bayan da ta iya dole ne a wajen aiki an kallafa masu sai sun liƙa hoton shugabanni wata ta ce ai hotona ne ai ba wani abu ne sabo na zo da shi ba ba wani abu ne wanda za a ce na yi wanda ba shi ke dan ba to ki sani tun daga ke karan kanki kafin ki zo duniyan nan sai da allah maɗaukin sarki ya faɗi hukuncin da yake son ki gudanu ba ke ne za ki ce kaza halal ko kaza haram ba akwai ayan alkur'ani da allah ya ce wala ta ƙoro lima ta sifa alsinatukum alkadib ku daina karambani da giringiɗi shi da ƙoƙarin kallon abubuwa ku ce kaza halal ne kaza haram ne haza halalun wa haza haramun Allah sai ce litaftaro alallahi alkadhiba kawai ku zo ku yi ma Allah sai ce innal ladina yaftaruna alallahi alkadhiba la yuflihu kaga masu ma Allah to ba za su yi nasara ba kuma a duniyan nan mata'un qalilun yanzu in kin kalli hoto kin ce halal ne kuma muka ji cewa Allah da annabi sun ce haramun ne to za ki ɗan ji daɗi kaɗan yayin da kike ɗauka ko yayin da kike kallon hoton ko yayin da wata ce na buɗe bluetooth ɗina turo min ko wata ce da allah turo man turo email duk in kin gama wannan sanda kike wannan burgewan ko kike leƙa hotonki a kafan zamani na facebook ko kuma ki ya kai kina yin wasu abubuwa na baɗala kina irin su tugu da sauran suna da yawa akwai hotonki akwai kaza to za ki ji daɗi lokacin da kike wannan amma ranar kiyama allah ce za ki shiga azaba mai tsanani to sai ki zaɓa da wannan mata'un kalilun da walahum azabun alimun cikin biyu wanne ne za ki zaɓa kuma wanne za ki iya jure ma shi sa idan aka ce abu kaza babu kyau abin da zai nuna cewa ke mai imani ce to shine nan take ki rusa wannan abu wata rana allah madaukin sarki ya saukar da aya cikin alkur'ani sai sabai suka ce wai wai wai ayan nan ta yi zafi annabi ya tara sai ce kuna son ku faɗi irin abin da yahudawa ne suka faɗi ma allah a lokacin da allah ya umarci su ba yahudi ba kunya ba tsoron allah ya ce sami ina wa asaina mun ji amma mun saba mun bijiri abin yi nauyi ba za mu yi ba annabi ya ce ku ce samina wa ta'ala sahabbai 'yan arziki irin albarka tawaga irin ta manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna faɗin samina wa ta'ala sai allah ya musu tukwici ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi ai annabin ya yi imani da duk abin da allah madaukin sarki ya saukar mai daga ubangijin shi kun ga wannan statement da allah madaukin sarki ya faɗi a kur'ani. wallahi a wajen annabi ba abin da ya kai shi Allah ya shaida cewa abin da aka saukar maka ya rasulallahi Allah ya gamsu ya karba ya amince da cewa kai din nan ka yi imani da shi mu yanzu da Allah zai aiko cewa mu din nan duk mun yi imani imani mu karɓaɓɓe ne ai mu alherin Allah ya kai gare mu duniya za ta yi kyau lahira kuma za ta yi kyau to da aka tabbatar da wannan ga annabi sai allah ya ce wal mu'minuna muminan nan da ke tare da shi su ma sun yi imani da duk abin da allah ya saukar duk wani abin da allah ya saukar to mumine sun yi imani sai allah ce kullum kun ga da annabi da sahaban shi to amana billahi sun fi yi imani da allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun allah wa rusulihi sun yadda da manzannin Allah kun gano wannan kyau ko sai Allah ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi suka ce su fa wannan imanin da suka yi ba za su zaɓi wanda daga cikin annaba su ce mun yadda da wani shi kuma wani mun bijire mai ba suka ce ba za su yi wannan ba wa qalu sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir suka ce ya Allah mun ji sakon da ka aiko ya allah bayan ji da muka yi zuciyarmu ta aminta ta yi imani da shi to muna fatan kai mana gafaran dukkanin zunubanmu da muka gabatar yanzu ke magaki za a sa ki a wani tarba da za a auna imaninki shin tsakaninki da allah za ki ce sami'na wa ta'ana gufura na rabbana wa ilekal masir ko ko za ki ce sami'na wa saina da wanda ya ce ya ji zai yi da'a da wanda ya ce ya ji ya bijire to dukkaninsu dai karshe al'amari wajen allah za a tafi kun gano wannan da kyau ku za a je a sadu da allah za a je wajen allah madaukin sarki allah ya makowa hisabin abin da ya riga ya gabatar shi yasa al'amarin hoto al'amari ne mai hadari kamar yadda malami suka ambata hoto ya samo asali ne a bayan shodewan annabin allah annabi Noah. domin lokacin da allah ya turo annabi adam ya zauna cikin 'ya'yan shi da jikokin shi na tsawon shekara ɗari ba a taɓa ma allah shirka ba banda tsabagen tauhidi ba abin da ake yi wasu malaman tarihi suka ce ɗari so goma shekara dubu aka yi to ƙarshen ƙarni na ƙarshe akwai manyan malamai da suka zauna cikin al'umman adam suna wa'azi fitattu ne daga cikin fitattun malamai a cikinsu waɗanda suka san allah suna rike da saƙon da allah maɗaukin sarki ya aiko annabi adam da shi suka dinga wa'azi suka dinga wa'azi mutane suka anshi su suka ansa wa'azin da suka zo da shi suka yi imani da allah suka rike dokokin allah ba tare da sabawa ba to ana nan lokaci ba mai tazara ba tsakaninsu duk sai allah madaukin sarki ya ɗauki rayukansu wasu suka ce annoba ne ta faɗo garin zuwa wannan annoba gaba ɗaya sai ta tafi da waɗannan malamai sai suka mutu a gashin gaskiya mutanen da ke raye da waɗannan malamai sun san alkhairan da malaman suka zo da shi wannan ya sosa zuciyan jama'ansu ba ɗan ƙarami ba sun shiga damuwa damuwa mai girman gaske wannan ya sa sai shaidan da ya fahimci cewa an ɗebi lokaci mai tsawo bai da mabiya a cikin wannan gayyar tare da alkawarin da ya Allah cewa zai bi zai batar da 'ya'yan adam har sai mafi yawancinsu sun zama ba su gode ma ni'iman da Allah ya masu ba wannan ya zama sanadiyan rakashi da kuma taya zama a gidan wuta su koma su zauna da kakansa a gidan aljanna ya ce wannan ba zai yiwu ba to ya ga an samu gayya da yawa bai samu kaso daga cikinsu ba to a nan sai shiri wata makirci shine sai rikide ya zama wani dattijo da siffan malamai ya zai tara mutane ce to kun gade abin da ya faru da mu wannan ba karamin abin damuwa ba ne da ke sosa zuciyan duk mai imani yanzu mun rasa su kuma ba mu da wani wanda zai zo yana faɗi mana maganan Allah da kuma kun san halin zuciya tana tuna abu ne in akwai mai kwaba mata yanzu babu wani mai kwabawa to abin da ya kamata shine muna ganin dacewa a zana hotonsu kowanne a majalisin shi yanda duk wanda ya zo ko da wucewa ne ya arba da wannan hoton zai tuno wa'azin da ake yi inda ya sakaci wajen bin allah to sai ya ƙara mai ya danna wuta ya ci gaba da bin allah kan jiki kan ƙarfi in kuma ya zame ne yana yin abubuwan da allah baya so to wannan zai sa ya ja da baya ya janye daga aiwatar da wannan mugun abin da allah baya so wannan shawara sai ta karbu irin yadda ya makafaran maka makirci lokacin da suka shirya suna neman hanyar da za su bi wajen bige manzan allah dai a kashe shi a huta sai rike ya zo musu da siffan dattijo daga cikin dattawa masu hikima ya zo ya ce masu ai abin da yake gani shawara ɗayan uku ne ko dai a kashe shi ko kuma a ɗaure shi ko a kore shi a gari amma dai kun ga shawara a ɗaure shi tana da rauni domin in mabiyan shi suka yi karfi za su iya kukan kora watan wata rana su je su kwato shi daga inda yake a tsare to eh, wannan shawarar sai dai in an rasa wata shawara ne amfani da ita haka shawara a kore shi a gari da rauni take domin yana nan ma ya buwaye ku ina ga kuma kun kore shi wani waje ko a garin nan kuma a kasan nan kuma a yankin nan a duniyan nan a yanzu ba mutane masu hazaka da fasaha da zalaka da sanin ya kamata irin ku in kun iya tunkuɗe abin da ya zo da shi kun ki imani da shi to inda kuka kore shi kuna da yaƙini in ya je can ba za su karɓe shi ba haɗari ne ya bar cikin ku amma shawara mafi karɓuwa shine a kashe shi shine Allah ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka ka tuna sanda kafirai suka shirya maka makircin waya ɗaure ka ko a kore ka ko a kashe ka allah ya ce wa na wa yamkurullah suna makirci amma fa allah madaukin sarki na warware makircin makirai wallahu khairul makirin allah goni ne da ya kware wajen iya warware makircin makirai haka iblis ya kara da ya je ya samu kafiran makka a lokacin da aka fito badar ya ce wa inni jarun lakum kakku ji komi ni ina tare da ku duk inda za a kai a komo ba wani abu kuna wani nima naku ne sai da ya zara su ya kai su zuwa ga mahallaka falamma tara na nakasa ala aqabihi da ya ga rundunonin mala'iku suna saukowa ai sai ranta a nakari suka ce bawan Allah jarumi kuma sai ina sai ce inni a rama lata rauna ni da na ga abin da ba ku gani ba ai ba zai yiwu ai wannan bugawa da ni ba ai sai ya dafa hula ya sheƙa kun sai da ya kai su mahallaka sai da ya zara su ya gaza fidda su sannan sai ya tsere to haka ma ya faru da ya je samu waɗannan mutane bayan mutuwan malamansu sai ce a zana hotunan da alli da aka zana tsawon watanni ranar sai aka sheƙa ruwan sama sai ruwa sai ya goge wannan zanen da aka yi ana nan sai ya dace da gungani ruwa kuma ya mana ta'adi duk in an zana ya goge duk in an zana ya goge to yanzu menene abin da ya kamata a yi wanda zai zama na dindindin shikenan sai sai ci ba shawara ya ce to ai a sassaka kawai idan aka sassaka to sai mu kuma irin ruwan da za a yi in dai ba ruwan guduma da duwatsu za a yi to ai ban ga abin da zai ko shikenan kuma sai aka ansa shawara lokacin iyaye da kakanni da suka san ilimi sun tafi jikoki da 'ya'yan jikoki su kenan waɗanda su ba samu tarbiyya na kwarai a hannun waɗancan malaman ba sai suka sassaka aka ce sai da aka shekarar saba'in ba a taɓa bauta ma gunki ba ga gunkin an yi sai da waɗanda iblis ya ma wancan shigo shigo ba zurfi ya tabbatar duk sun ƙare sai zo wajen 'ya'yansu da jikokinsu ce kuna shirme ne kun ga waɗannan gumaka to iyayenku da kakanninku sun riƙe su da kyau shi yasa suka gama da duniyar nan lafiya suka samu arziki suka samu fice al'umma suka so su kuma aka ji tsoronsu ai duk in suna da bukata zuwa suke su kwanta su roƙi allah a wajen ya gamsar da su suka ansa suka amince in mutum na da bukata sai je sai roƙi allah a wannan wajen ana nan sai da waɗannan ya tabbatar sun ƙare su 'ya'yansu da jikokinsu sai komo sai ce to kun gani yanzu kuna ta addu'a addu'a ba ta shiga kun saba abin da iyayenku suke a kai ai iyayenku da kakanninku idan suna da bukata zuwa suke suna kamun kafa da su waɗannan din suna roƙon su kuma sai su roƙan masa allah ko nan kuna da tsarkin da za ku roƙi allah kai tsaye ne su waɗannan suke da tsarki ai ba banza iyayenku suka yi su ba saboda suna da manufan da ya sa suka yi saboda haka ku aje roƙon allah kai tsaye ku koma kuna roƙon su kuma sai su roƙon maku allah suka ce to ya mu bauta ma gungi sai ce a'a ba bauta musu ne kamun kafa ne ai tsani ne da makata kuka yi don ku kai ma ga manufanku ma na duhun illa liyuqarribuna ila zulfa almajiran shedan ne suka faɗi wannan to ana nan a wannan yanayi gaba ɗaya sai suka koma bautan gunki to shine sai Allah maɗaukin sarki sai ya aiko annabi Nuhu shine zo ya wa'azi ba dare ba rana Allah ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim allah ya ce kai ku faɗa ku tun kafin azaba mai shiga jiki ta zo nuhu ya ce in ne da auto kaumi lailan wa hara na kira su da dare mana ya shirya wa'azin dare ya shirya muhadarat da rana alam du'a du'a'i illa firara ba abin da wa'azi na ya daɗe su sai ƙara nisantan ma gaskiya fa inni kullama da autuhum ce ya Allah gani nan duk sanda ne wa'azi na kira su kira lahum don ka gafarta masu ja'alu a sabi a zanihim sai su ɗauko yatsunsu wannan sai su toshe kunnuwansu wasu taga ya bahu sai su ɗauko barguna sai su lallabe kansu wa asarru wasu takbaru take bara girman kai haka suka doge ba san gaskiya mun gano wannan kyau ko wa inni da autuhum jihara na kira su a bayyane na kira a sirranci in keɓa wani in yi jijjifi in je gidan wani in keɓe shi in gama shi da allah amma wa'azi bai yi amfani ba na gaya musu wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara ku ku roƙi gafaran allah kan laifukan da kuka yi in kun yi haka yursilis sama alaikum mai darara allah zai muku ruwan arziki wa yumdidukum bi amwalin wa banin ga arzikin kuɗi ga na 'ya'ya waya ji allakum jannatin ji yaj'al ana hara zai ba ku duk abin da kuke so na arzikin duniya da suka ki Allah madaukin sarki ya umarci annabin shi annabi Nuhu ya yi addu'a Allah madaukin sarki ya biya mutsutsuke su gaba ɗaya aka hallaka su ba a rage kowa ba mun gano wannan da kyau ku to asalin abin da ya haifar da bautan gunki a duniyar nan hoto ne kuma asalin hoto shine zane ci gaban zamani ne ya haifar da wannan abin da ake amfani da shi kyamara ko a ce hoto na photographer mun gano wannan da ku duk abu ɗaya ne kawai in da ba a da fasahan da za a sa haske ya ɗauka yanzu fasahan ta zo sakamakon binciken ilimomi na ci gaba kun gano wannan da ku in da sai an yi na ana zanawa yanzu a sakon ɗaya sai a ɗauki miliyan guda kun gano wannan misali a da in mutum zai sha abun maye sai an je an yi burkutu don ba ya fi sanin burkutu shine sai an je an dafa an waye an waye yanzu an riga an tsara an matse ba ki ganin na bi an gyara abin an sa mai plebo sunan shi giyan kwalba sun hada illa wancan burkutun da ake yi da aka saba hada abin da ya shafi dabino alkama sha'ir zabib da sauransu illansu shine bugarwa wannan giyan zamani da ake kura su a kwalba sun hada illa shine bugarwa idan mutum ya ce ai da wuri ne aka haramta to yanzu a harkashin waɗannan kenan mun gano wannan da kyau ko domin waɗannan ci gaban zamani ya kawo su alkaman ne za a matse amma ba ganta kamar kunu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ci gaban zamani ne <clears throat> kaga su ma waɗancan zanen da ake yi da to hoto ne shi yasa da gunki da hoto gaba ɗayansa haramun ne to shi ne sai malu ya ce la shakka anna taswira kulla ma fihi ruhun kun ga ɗaukan hoton duk abin da yake da rai a jikin shi to wannan haramun haramun ne tun daga ɗan adam har ya zuwa ga dabbobi da nau'ukan dabbobin nan shin tsuntsaye ne ko ko kwari ne halittun tudu ne ko ko na ruwa ne duk abin da za a kalle shi a ce yana da ruhi yana da rai yana da nafsun sa'ila jini a jika yana da rai wanda aka hura mai wanda zai iya karsashi ya motsa to wannan haramun ne ɗaukan hoton shi ɗaukan hoton a adana a ɓoye haramun ne ɗaukan hoton a liƙa a bango haramun ne a sa shi a wani abin amfani wanda lokaci bayan lokaci za a duba ana gani shi ma haramun ne bal minal kaba'ir mala ya ce ba nan ba yana daga cikin zunubai manya-manya waɗanda ke hallakar da mutum su hana bawa in ya roƙi allah allah madaukin sarki ya karba su sabbaba fushin allah ga bawa yawan irin waɗannan kabirai daga cikin irin gano suna haifar da fushi na allah madaukin sarki ga 'yan adam suna haifar da talauci suna haifar allah madaukin sarki ya saukar da azaba da hukuba a rayuwar bayin da suka tsinci kansa irin wannan yanayi na fitina sawa'un ittakhadha al-musawwir balika mihna domin aka irin wannan magana so da dama wata ko wasu sai su bude baki sai su ce to ai ala gafarta malam kaga wannan abin da muke yi shine sana'an da muke cin abinci irin abin da wata ta rubuto cewa wanda zai aure ta sana'an shi na ɗaukan hoto to yau ga an san tambayanta zai zo ƙarara shin wannan mai ɗaukan hoton ya ɗaukan hoto a matsayin mihina sana'a ne am lam yattakhizha mihinatan ko ko bai ɗauki ɗaukan hoto a matsayin sana'a ba wa sawa'un kana taswirun na ƙashan shin wannan hoton da aka ɗauka shin karta shi aka yi a jikin gini ko karta shi aka yi a jikin bango ko karta shi aka yi a jikin taris ko karta shi aka yi a jikin tabarma ko jikin takalmi ko wani abin da aka karta an taba za a ji tudun hanci da kwarmin ido da kofan baki da kunne da gashin ka da sauransu kun gane kartawa aka yi aurasman bilkalam ko ko zanawa aka yi da alkalami wanda in tawadiyan ta bushe tun an taba ma ba ma za a ji ba sai dai a ji silisilin kawai takarda wa nahawu ko makamancin wannan au aksan bil kamera ko ko an ɗauka ni karab da kamara wa nahwiha da makamancin wannan minal alat daga cikin sinadarai da aluli da ake ɗaukan hoto da shi au na'atan li ahjar wa nahwiha koko nahtan an bine an sassaka hoton a jikin duwatsu da makamancin wannan har zuwa ƙarshen abin da za ki lissafa ki ce hoton da ke jikin zanin gado ne wanda aka ɗinka shi da zare ko ko ƙarfe ne wanda aka yi kwalliya aka leka shi a cikin agogo hoton tsuntsu ko hoton wani abu shin hoto ne wanda aka sa a jikin invitation na aure ko ko hoto ne wanda aka sa a jikin baji ko hoto ne wanda aka leka a gaba ko bayan riga wanda dan adam zai sa a matsayin shi ko kuma wani gwanin shi duk wannan ya shiga ciki wa sawa'un kana zalika lidhikra shin wannan hoton an yi ne domin a rika tuna wannan mamacin a rika tuna cewa ga kakanmu ko babanmu ko wani shugaba ko wani malami daga cikin malaman Allah wanda ya rayu wani zamani can ya gabatar da ayyukan Allah domin a rika kallo ana tunawa don akwai kwaikwayi aikin Allah shin da wannan manufan ne am li ghairiha ko ko an yi da wata manufa ce wacce ba wannan ba malai ce limawar da fi zalika min alwa'idi shadid to duk wannan dai haramun ne ba komai ya tabbatar da shi a matsayin haramun ba ya tabbatar da haramci a kan shi ba sai abin da ya zo daga annabi na bayanin azaba mai tsanani fi nususi sunna a cikin nasoshin sunna da manzon allah ya jan kunni ya kwaba masu imani da cewa su shiga tetayinsu su yi hankali da wannan wani ma fihi min tashabbuhi billahi fi khalqihil ahya kuma ɗaukan hoto ƙoƙarin kamanceceniya ne da allah wajen halittar da allah maɗaukin sarki ya yi bayan shi za mu zo mu ji ƙarar allah maɗaukin sarki yana kishin wannan cin hadisi kudus cewa duk wanda ya kwaikwayi halitta ta to ranar tashin alkiyama jikin shi zai gaya mashi wali annahu wasilatun ilal fitina. mala ya ce hoto ma yana zama hanya na yada fitina wa zari'atun ila shirki kuma yana kaiwa zuwa ga shirka fi kathirin min al-ahwal ta hanyoyi masu yawan gaske in sai ka ga an ce hoto ne in aka lika a rumfan kasuwa ko a motan haya ko a wata kadara ko a gida barawo ba zai shiga ya sata a wannan gida ba kuma gidan ba zai gobara ba kuma motan ba za ta yi hadari ba kuma za a samu ciniki da haɓakan arziki a wannan kasuwa ko a wannan rumfa ko a wannan gida da dai sauransu kun ga wannan wasila ne ila shirki kun gano wannan da kyau ko kuma idan hoton nan ya zama hoto ne wanda aka ɗauka na batsa kun ga kai tsaye wannan zai kai zuwa ga itharul fitina yada fitina a bayan ƙasa yada zinace-zinace da abubuwan da zai iya cutar da rayuwar ɗan adam wani ithmu ya ummu man basharar taswir mala ya ce zunubi na bai baɗe wanda shi ya ɗauki hoton da kanshi wa man kallafa bihi da kuma wanda ya ɗora mai ya ɗaukan mai wani zo ka ɗauke ni hoto nawa ne kati hudu nawa ne kati takwas nawa ne sha biyu kun gane kin kallafa mai ya ɗauka to da shi wanda ya ɗauki hoton a matsayin sana'a da wanda aka sa shi ya ɗauka don a biya shi da wanda shi kuma taimako ya yi fisa bela shetan kawai da ya ɗauka to duk wannan sun yi tarayya cikin wancan haramci da wancan zunubi kuma za su shiga cikin wancan ukuba da za mu karanta annabi ya faɗi cikin hadithi ingantacce wa kullu man alaihi kai da duk wanda ma ya kawo gudunmawa cewa kai wajen nan ko da kuka tsaya hoton ba zai kai ba ku koma daga daidai can amma wance da dai kin yi murmushi ko da kin gyara hijabin ki ko kin gyara wannan takalmi naki ai zaki fi kyau to wannan wani bangare daga cikin bangaren gudunmawa ne duk wanda ya bada wannan gudunmawa a haka to shi ma ya shiga ciki au ta sabbaba fihi ko kuma shi ya kawo dalilin da aka ɗauki wata ya ce kai yanzu in mun watse a wannan taro yaushe kuma za mu ƙara ganawa yau me za hana ba za a foto album ba yadda ko da ba ma nan watan wata rana sai a rika duba ana ganin juna kun gano wannan sai ce kawai wannan shawara ce ko mai kyau kai kai Allah ya saka da alkhairi sai aka je aka yi to shi ma shiga cikin bala'i da wanda ta ba da passport ɗinta aka sa da wanda ta kaza duk sun shiga cikin musiba li'annahum mala ya ce domin wannan gayya nuna alal ithmi sun taimake keniyan junansu akan zunubi wa na ha an zalika bi qawlihi hakika Allah maɗaukin sarki ya hana fa na hallahu an zalika bi qawlihi Allah da kanshi ya hana wannan inda ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku taimaki juna wajen aikata ayyukan saɓo. da kuma kan gare ma dokokin Allah kar ku sake ku yi wannan domin yin haka ba karamin laifi ba ne malai ce Allahumma illa ma da ab ilaihi darura kun ga hoto in ba wanda lalura ta ja aka yi shi ba to haramun ne ka taswir min amin ajili tabi'iyya wa jawazis safar za mu tattauna wannan duk wani hoto da za a ɗauka da yake da alaka da makaranta passport ko kuma za a sa a cikin takarda da zai ba mutum izinin yin tafiya da wasu abubuwa wannan ya halatta wa taswirin mujirimina ko kuma ɗauki hoton masu laifi Lubabatu-him wa Ma'arafatu-him saboda a kiyaye wannan mutum mai laifi ne don duk inda gan shi a gano wannan mai laifi ne don aita ka tsantsan liyaqbida alaihim saboda hukuma ta iya kama shi idza su jarima duk lokacin da suka aikata aikin laifin da ya dace a ɗau hotonsu domin a aji in sun yi ba daidai ba a cabko su ja'o ilal firar kuma aka ga suna nufin su gudu su ɓoye su ci gaba da aikata ayyukan ɓannan da ba za a iya damko su ba wannan hawa hada ma la budda min da shige-shigen irin waɗannan hotuna wanda babu makawa a yi su domin al'umma su samu zarafin zama lafiya kuma su samu kwanciyar hankali ba tare da shiga halin wahala ba wa amma fi'il taswir libin ruh mala ce amma a ɗauki hoto na abu mai rai fa huwa haramun mutlaqan wannan haramun ne kai tsaye lasiyama taswirin nisa' musamman ma hotunan mata mace ta zauna ta ɗauki hotonta ba hijabi kika sa ba ko buhu kika ɗauka inda ke mace ce to ɗaukan hoton ki fitina ne hunna aura saboda su mata al'aura ne ya ji yajibu ha wajibi ne a sitirce mace wa fitnatun yakhsha ala rijal minha kuma a kiyaye maza daga afkawa fitinan da zai iya faruwa ta sanadiyarki wa in mala ya ce wa in aghfala min sura a adha'uha ko da kuwa Ogufila an batar da wani bangare na gaban ita wannan matan shine kawai ta ce ta rufe nan ɗinta? ai san duk gabobin yanzu hijabi ya rufe shi ko to ko an yi haka albatini albatina sura na ɓoye au ba'adu zahira ko kuma wani sura ma na bayyane ta ce to ai da niqab na ɗauka idanuna ka dai aka gani ba dai mace ba ne to duk wannan shi ma bai halatta ba mimma cudadul hayatu ma alfaqadihi cikin abin da ko da an kawar da shi ai rayuwa na nan ko to still bai halatta ba wannan maganan tana da tasiri tana da alaka da wata maganan da zamu zo zamu ji amma da za a ɗauki watan a ce a yanke kan sai da kawai ga kan yatsa haka da gwiwa da kaza ya fito a jikin mayafi ko jikin matashi ko jikin mashimfiɗi ko jikin wani abu da wannan za a ce ba komi amma in dai ɓangaren jiki zai ginu da wannan haramun ne mun gano wannan da ke ku ya fa kai fitsarin da ke yaduwa yanzu musamman ga waɗanda suka yi zurfi ga fitinan facebook da sauran tugo waye-waye da suke yi har ɗaukan hoton ɓangaren jikin suke na sirri suna tura ma junan saboda kalli yadda nake nima an ga yadda kake sai a shirya yadda za a je a shirya a yi fasiganci mun gane wannan da kyau wannan dai haramun ne ba ci gaba ne wannan ci baya ne duk ci gaban da bai haifar da yi ma Allah biyayya ba Allah wadare da wannan ci gaba wa aidan har ila yau dai la yajuzu taswir dhawatil arwah ku sani dai bai halatta a ɗauki hoton duk wani abin da ke da rai ba doki ne jaki ne alfadari ne kaza ce agwagwa ne kun gano wannan da ku in dai abu ne mai rai bil kamera a ɗauka da kamera au gairi ha ko wani abu min al'alati taswir daga cikin abubuwan da ake ɗaukan hoto alfotografi wanda ake ɗauka na fotografa sawa'un kanat suwar insan shin wannan abin da za a ɗauka hoto ne na ɗan adam aw hayawanin akhar ko kuma wani dabba ne na daban sawa'un kanat limusallin shin wannan hoton wani ne zai tsaya yana sallah ya rika daukan ga yanda za a tsaya dauke shi daga sama a ƙasa don a nuna yanda za a tsaya mun gano wannan da kyau ku ko ko hoto ne za a dauka don a nuna ga yanda za a ruku'u kuma a dauki hoton mutum cikakke ba tare da wani abu ba wannan shi ma haramun ne au ƙari'in ko na alaramma da zai zauna yana karatu ƙari'il qur'an wanda ya karatun alkur'ani a ce alaramman nan ne mai karatun nan au ma ko makamantansu to duk ɗaukan hotonsu su ma a irin wannan yanayi to haramun ne lima sabata fi tahrimi zalika min al ahadis as sahiha malai ce domin abin da ya tabbata na haramcin wannan cikin hadisai ingantattu wala ya juzu na shirin sura jama'ar annabi ku ji ku kiyaye ku faɗa ku ku yi aiki da abin da aka sanar da ku bai halatta yaɗa hoto fil jara'idi a cikin jarida wal mujallat da kuma cikin mujallu ba war rasa'il da kuma abin da ya shafi wasiƙu da sauransu walau kanad lil muslimina ko da ko hotuna ne na musulmi aw lil mutawaddi'ina kwace ana ɗaukan hoto ana nuna yadda ake alola au qira'atul qur'an ko kuma wani mai karatun alkur'ani raja'a na shirar islam in an taba masu wannan aiki sai su ce wai suna yi ne domin a ce sun wayi gari sun yada addinin musulunci wattar gibu fi ma'arfatihi da kuma ƙoƙarin kwaɗaitar da mutane wajen sanin wannan ilimi wadda fihi da kuma ƙoƙarin shiga a fahimci addinin a ce suna yin waɗannan abubuwa a ɗauki hotonsu to bai halatta ba li'annahu la ya juzu tikhazul muharramat malai ce domin bai halatta a ɗauki abubuwan da shari'a ta haramta wasilatul lil balag ya zama hanyar isar da saƙo wa nashirar islam da kuma yaɗa musulunci ba in dai abin bai halatta ba ko to bai halatta a propagating addini ta wannan hanyar ba sam sam bai halatta a musulunci ba wasa'il bala mashru'a kathira hanyoyin isar da saƙon musulunci hanyoyi ne masu yawa fala yi adilu anha ila ghairiha bai halatta ga musulmi ya bar wannan ya koma ga wata ba mimma harramahullah cikin abubuwan da Allah da kanshi ya ce haramun ne والواقع من التسوير في الدولة الإسلامية abubuwan da ke faruwa a garuruwa na musulmi kamar irin su saudiya da sauransu lesa hujja ala jawazihi wannan ba hujja ba ne akan halacci wata za da ce na ga jaridan kasan saudiya ga hotuna wannan ba hujja ba ne ai na ga hoton malam wana daga cikin manyan malaman saudiya wannan ba hujja ba ne ai na sai littafi iri kaza na ɗalibai a makaranta ana karantar da yara ga hotunan mutane wannan ba dalili ba ne ko kuma gashi na ji aikin haji ne da kaina na siyo hoto ne wanda ake nuna yadda ake ta hiya ko ruku ko zama ko alola ko wanka ko wani abu wannan shi ba zai taba zama dalili daga cikin dalilai ba kun gano wannan da kyau ko shine malam sai ga cewa laysa hujja ala jawazihi wai dan kasashen musulmi suna wannan to ba zai taba zama dalili kan halacci ba bal zalika munkar ya ce wannan ma ya kara ma abin muni saboda an fake da inuwar musulunci kuma an yada abin da ba musulunci ba lil adillati sahiha fi zalika mala ya ce wannan ya tabbata ne gane da dalilai ingantattu akan haka fayan bagi in kare taswir amalan bil adilla mala ya ce ya dace lallai a musun hoto saboda aiki da dalilai waɗanda za mu zo za mu ji su a cikin shari'ar musulunci wanda ya tabbata cewa ba daidai ba ne kuma a fada da wannan hoton a nuna musulmi ba daidai ba ne wa billahi tawfiq muna neman allah madaukin sarki ya datar da mu wa ala man fa'ala zalika to kun ga ya zama wajibi kenan ga duk wanda a da aka samu ta ɗauki hoto ko a yanzu aka tana da hoto to ta je ta yaga wannan hoton domin ka'idan tuba shine an annadamu alama fata ki nadama akan abin da ya gabata wanniyatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi ki sauki azaman cewa ba za ki kara ba cikin abin da ya faru abin da ya maki saura na rayuwanki a nan gaba sannan wa an yatrukal ma'asiya da fi sa'atiha nan take ki bar laifin in kana mutalabbisan biha in kina cuɗe da wannan laifi lalle ki wanke jikin ki daga gare shi shine ki buki kona hotunan nan ki yaga su kaf ko hoton waye wata za ta ce to ai ala bata malam in na ɓoye fa eh za ki zo ki ji hadisi in kin ɓoye ai shi hoto gaba ɗayan shi bala'i ne gaba ɗayan hoto musiba ne kamar wuta ne ita wuta ko tun aka kunna ta inda bai dace ba to bala'i take zama da ba a je a sa maka tifan ki wuta ki zauna zafi ya kashe ki in kika shiga uwarɗaki ɗaki hayaki ya zo ya kashe ki in kika faɗo cikin wutan ta kone ki haka ne to haka hoto yake shi komi nashi bala'i ne hoto ana aji shi kawai inda ya halatta ne kamar yadda ake aje wuta inda ya halatta kawai amfani da ita amma wuta sharri ce duniya da lahira sai inda aka aje wajen amfani allah ya sa mu dace mala ya ce wa alaman fa'ala zalika an ya tuba ilallah wanda ya san ya taba daukan hoto to ya marma zai tuba zuwa ga Allah wa yastaghfiruhu kuma ya nemi gafaran Allah Wa dam ya nadama alama hasala minhu akan wannan abin da ya faru gare shi wala ya auda ilaihi kuma kar ya sake ya komo zuwa ga daukan wannan hoto har abadan abidina kun gano wannan da kyau ko to na ga dacewa waɗannan maganganu da waɗannan jawabai da waɗannan zantuntuka masu amfani suna da yawa to sai na ga cin da muna karatun littafin riyadu salihin to mu bi mu karance waɗannan hadithai da suka zo a babu taharimu taswirar hayawan babin da ke bayani akan ɗaukan hoton dabbobi haramun kin san wata za ta ce ta tana son ta ga hoton zebra jakin daji ko raƙumin daji an liƙa an ɗauke shi ta sa falanta ko a ajinta ko a ofishinta ko a cikin wayanta ko a kwamfutanta ko a album ɗinta ko wani abu nata to ɗaukan hoton wannan haramun ne kun gano wannan da ku sai ga wata ɗan kunninta ne aka yi mata hoton ɗawisu ko abun wayanta ko zobenta ko warwaranta to wannan haramun ne kuma shi wannan hoton fi bisatin an yi shi ne a jikin shimfiɗa kafet ne ko ko a ce tabarma ce ko ko a ce zanin gado ne to a yi hoto na dabba ko na ɗan adam kai duk wani abu mai rai to haramun ne au hajarin ko a jikin wani dutse ne kun gano wannan da kyau ko a ɗauko wani dutse a kawo cikin gida na kwalliya marbles da ake ko a ce tiles ko wani abu a ce za a hoto a jikin shi ko kuma a ce dutsen gari ne babban dutse a ce bar a yi hoto wanda duk wanda ya kunno zai shigo garin ta wannan waje to hoton zai fara arba ko a ce a zo da wani hoton dutse mai kyan gaske a zanen mutane ko dabbobi ko wani abu a sa a jikin ganuwan gari ko kofan shiga gari ko run about na gari da wannan haramun ne au ko a jikin tafa musamman yan kwallo sun shigo nan sai je ɗauko hoton wani gwanin shi daga cikin gwanayen da suke burge shi sai a leka mai hoton shi a baya ko a gaba ko a ce za hoton shehi a jikin hijabi ko a jikin wani abu duk wannan haramun ne kun gane wannan da ko ba ruwan Allah da cewa wani shehi ne in shehi yi abin da Allah baya so Allah zai kona kafiri a wuta ba ruwan Allah da wannan walau ashira ko Allah ya ce annabawa ya lissafo a cikin sotul an'ami ya ce su da 'ya'yansu da zarra'ansu da kaza da kaza Allah ya ce walau ashira ko lahabita anhum da za su yi shirka duk abin da suka aikata zai zama babu kyau to karshen da shi shi ba ba shi ya ce a yi ba kai baka taba ganin shi baka taba jin maganin shi ba kawai wani ne ya maka karya ya ce ɗauko hoton shehi ka sa kun gano wannan da kyau ku to wannan haramun ne hatta irin hotunan nan da ake sa na shehunnai a jikin kaset a ce shehu jafar ko shehu abubakar gumi ko shehu ɗahira bauchi ko shehu wani duk waɗannan hotunan da ake sawa a bayan kaset na cd cd ne ko audio ko wane ne to duka haramun ne kun gano wannan da kyau ko wannan ma haramun ne au dirhamin ko hoton da ake sa a jikin kudi wannan neran najeriya da kudin saudiya da na amerika da na kowa da yake dauke da hotunan mutane da zikira wannan haramun ne lokacin da aka kafa gwamnati al-islamiyya dole za a kawo da waɗannan hotuna za a tsige su daga inda aka sa su in ba a sa hoton mutane ba kudin ba zai kasu ba ne to wajibi na cire wannan ba daidai ba ne au mahiddatin um, ko kuma ya kasance abu ne a jikin jaka ne kun gano wannan da kyau wanda za a ce za a sa hoton giwa ko hoton wani abu don an kwarin wannan jakan to haramun ne au dinarin ko a jikin kuɗi au sada ko matashi wa gairu zalika da makamancin wannan wata tahrimu ittikhadhi sura babin har ila yau zai bayani akan cewa hoto haramun ne fi ha'itin wanda yake a jikin katanga je gidan manya-manyan sarakuna za ga an yi hoton sarakuna na da ko hoton wasu kayan tarihi da sauran wasu dabbobi a jikin garin gidan ko gidan wani tarihi haka da sauransu wannan haramun ne fi ha'itin wa sitirin ko jikin labule wa imamatin ko a yi hoto a jikin rawani ko a liƙa baji mai ɗauke da hoto cikin rawani wa faubin ko riga wa na ha ko makamancin wannan wal amru bi itlafi suwar a cikin wannan babi al'imamin nawawi ya ce za a zo da bayanai da ke bayani akan kona hoto yaga hoto watsi da hoto nisantan hoto domin hoto sharri ne gaba ɗayan shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace to dace wanda muka gani kenan a cikin wannan babin to sai mu ci birki ba don komi ba sai a karanta waɗannan hadithai domin mu ji mu fa'idantu mu ankaru mu nisanta domin mu dace da yardan allah a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba hadisin farko an ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala dan umar allah ya kara mashi yadda ya ce annabi ya ce innan ladina yasna'una hadhihi suwar kun ga waɗanda suke ɗaukan waɗannan hotuna ko su ɗauka su liƙa ko su ɓoye a cikin wayoyi da cikin kwamfutocinsu ko su sa cikin album ɗinsu ko su kaza wanda suke wannan aiki na yawmal qiyama za a azabtar da su ranar tashin alkiyama yuqalu lahum cewa da su za a yi ahyu ma khalaqtum wannan abin da kuka halitta din kuka zana kuka waye to ku sa mashire muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi mala ya ce huwa amru ta'jiz wannan umarni da aka ce ahayu umarni ne na gajiyarwa za su iya ne to amma wai ba za a daina masa azaban ba sai sanda suka sa ma wannan hoto rai za a yi ta masa azaba har sai sanda suka sa rai wa minhu sifatu ta'dibul musawwir abinda za a ƙara fa'idantuwa da shi cikin wannan hadisi to hadisin ya bayyana mana siffan yadda za a yi ma mai ɗaukan hoto azaba hadisin ya zo da bayanin siffan irin azaban da za a yi ma mai ɗaukan hoto shine ana azabtar da shi ana ce mai sai ka sa rai sai ka sa mai rai hura mashi rai magani wa huwa an yi kallafa nafkar ruh shine za a kallafa mai ya hura mai rai fi sura a jikin hoton allati ha wanda ya ɗau hoton tata wa huwa la yaqdiru ala zalika kuma ba zai iya ba fa yastamirra ta'adhibahu to kun ga anan azaban da aka yi mai ko za ta ci gaba tunda sai ran da ya sa mai rai ran nan ne za a dakatar da azaban in ko bai iya sa ran ba to ko azaba ba zai dakato ba abin da kai ci sai ga amare in za a aure an yi memo an sa hoton ango da amarya to kar a sa za a yi stika wanda za a lika a jikin roba ko mafici kun gano wannan da kyau ko to kar a yi kuna fahimtar wannan da kyau ko wasu ma sai ga cikin invitation ɗan waro wani falle guda hoton ango da amarya ne in ban da rashin kunya a wani lokaci sai ga amaryan ta dafa angon ango ya dafa amarya kaga sun yi kamar wasi wani abu dai kaga abubuwa dai gashi nan babu fa'ida gaba ɗaya wai 'ya'yan musulmi ne ko suke wannan abu sai a ce wai ai matan shi ce a'a ai an yi hoton kafin ta zama matar shi ce ai wannan ya nuna cewa 'yan iska ne a shi kuma iyaye na kallo ba su damu ba ba komi wai ai 'yan boko ne wai ai sun waye ne to za a ga boko ko kuma gari zai waye masa a wuta kun fahimci wannan da kyau ko za mu zo za ku ji wasu suna fassara sura da cewa ana nufin gunki ne ana nufin kaza ne kokarin canza karatun addini ne da wani abu can daban kun gano wannan kila ba maki malami ne cikin malaman 'yan boko masu yawan irin waɗannan ko malami ne cikin malaman 'yan siyasa wanda suke nema a haramta masu halal a halatta masa haram yana ƙoƙarin kar a kore shi ya rasa abinci to sai ƙoƙarin halatta masa abin da allah ya haramta to a nan za a faɗi madaran gaskiya ne domin neman dacewa muke wajen allah ba wai wani ne muke neman ya dace da mu ba jama'ar nan muna fahimtar wannan da kyau ko to mun karanta hadisi ɗaya cikin tarin hadisan da za mu karanta a cikin wannan muhadara sai in allah maɗaukin sarki ya kai muhadara ta gaba za mu zo mu tashi kan hadisi na biyu da sharhohin da za mu zo mu ji akan waɗannan hadisai allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abubuwan da mu karanta a baya ya datar da bakunanmu da hannunmu wajen abin da za mu zo mu rubuta ko mu karanta a nan gaba da ta musamman ga amarya amina habu baba ari da kuma baba alkali abdulkadir muna masu fatan alkhairi allah madaukin sarki ya sa albarka a wannan aure da za a yi ya saka ma iyayensu da alkhairi allah ya sa albarka a cikin rayuwanmu mu gaba ɗaya da muke taya su murna 'yan mata da zaurawa da ke cikinmu allah ka ba su mazaje na kwarai wanda za a auren a ce gara da aka yi allah ya zauna da mu lafiya allah ya haɓaka arzikinmu ya kare mu daga abubuwan da ba maso fasbanaka allahumma biyamdika dika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ina ganin kila shi